أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائل صلاتين كاملتين على الكائد المرء مع من أحب وآله وأصحابه والذين اتبعوه بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين yau talata 25 ga muharra hijira na 436 daidai da sha takwas ga watan sha ɗai 2014 za mu yi karatu na 21 a cikin harziya a kan yabon annai muhammad sallallahu alaihi wasallam a satin da gabata mun tashi baiti na 355 zuwa 377 mun yi baiti 22 a yanzu kuma za mu tashi inda yake magana akan ahalul baiti inda yake cewa wa bi ammaika rai falakil mas diwa kullum a atahu minka itahu wa bi ummi sibdain zawji aliyi wa baniha hawa man hawat kul aba'u وبأزواجك اللواتي تشرف لبأنسانهن منك بناء وأساتين لقباتا mun yi karatu ne akan al'asharatul mubashsharu na biljanna Allah ka yadda da su baki ne daga cikin mun yi baiti wal waziri ibn ammihi a wata nusha wa waziri ibn ammihi kusan duk ɗaya ne ko dai wal waziri da mataimakinsa ibni ammihi dan amminsa shine sayyidina ali ko kuma wa waziri ibni ammihi da mataimakinsa dan amminsa kaga nan da idafa nan kuma a faɗe shi sifa ta daban to dai daga cikin abubuwan da muka yi a wancan sati kenan yanzu kuma yana magana ne a kan cewa amma yi ka. da kuma ba sambunnin ka guda biyu ba sambon ka guda biyu waɗanda su waɗannan nayyarai su ne haske nuna falakil majdi falaki na girma nan yana nihin hamza da abbas radiyallahu anhuma kullum kowanne ita'u ƙaruwa a tahu ta zo mishi minka da gare ka ma'ana kowanne akwai wani ƙari da ya yi na taimakon addini a cikinsu wanda shi hamza shi ne na 39 ga musulunci bayan kwana biyu sai na umaru ya shigo shi ne na 40 wanda shi hamza daga cikin martabarsa shi ne sayidu shuhada'i gaba ne shi ko abbas ya musulunta ne ga yakin badar wanda a Muhammad sallallahu alaihi ya ce hakika Allah ya min wasici da ma'abuta zumunci kuma ya yi min umarni in soma da Abbas ibn abin Muttalib kamar da hakima mai ruwaito sannan ma'aiki ya ce Allah ka gafarta ma Abbas da iyan Abbas da duk wanda ke son su kamar yadda al bai kawo a cikin tarihi Bagada da kuma Ibnu Asakir a cikin tarihi Dimashq ma'aiki ya sanya su a cikin bargo ya ce ya Allah haƙiƙa wannan ba sambona ne kuma ɗan uwa ne ga mahaifina kuma waɗannan iyallan gidana ne iyallan gidan Abbas ya Allah ka rufe su ga wuta kamar yadda na ruhe su ga wannan bargo a lokacin dangaramomi na kowa da katangin ne suka kama amin amin amin har uku kamar da ya cikin ashifa ta alƙalin iyal da asawa'iku na ibn hajar al haitami da ta'lim al-anam na shehu abdullahi to sai ci gaba da cewa wa bi ummi sibdaini da kuma mahaifiya ta jikokinka guda biyu Hassan da husain radiyallahu anhuma ita ce Fadimatul Batulu Az-Zahra wa alaiha salam wadda daga cikin matsayinta zauji aliyin matar Ali ce radiyallahu anhu bayan haka wabaniha kuma da ɗiyanta gaba ɗai a nan bai cire ko guda daga cikinsu ba waman kuma da waɗanda al'aba'u bargo hawatu ya tara shi daga cikinsu a nan daga cikin a lokacin da nan ya ce zauji aliyin ma'ana matar saidina ali wato sayyidina umar da abubakar radiyallahu anhuma su suka ba da shawara ga sayyidina ali ya aure fadima alaihi salam bayan haka suka zan daga cikin shebu da usman ya ba da sadaki da kayan daki Allah ka yarda da su sannan wannan auren an yi shi shekara biyu da hijira a lokacin tana da shekara goma sha biyar da wata biyar da rabin wata shi ko sai na alina shekara ashirin da ɗaya da watanni suka haifi Hassan da Husaini da Muhsinu da Zainab da Ummu Kulthum wacce Sayyidina Ali aure ta Sayyidina uh, Umaru radiyallahu anhu ya aure ta da sadaki dinari dubu goma a lokacin tana da shekara goma sha biyar suka haifi Zaidu da Ruqayya tare wadda ita Fadima ta zauna tare da Sayyidina Ali shekara goma sha hudu ba tare da ai mata kishiya ba kamar yadda mahaifiyarta ta zauna shekara 26 tare da ma'aiki ba tare da mata kishiya ba annai muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lullube su ya ce ya allah wa nan iyalan gidana ne ke bantattuna ne alhib alhum rijsa wa dahirum tadhira to kamar yadda hadisi ya zo bayan haka kuma sai daga cikin daraja da matsayi na fadimatu alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai tafiya zai tafi inda take in ma zai dawo sai ya shigo inda take saboda kullum tana cikin zuciyarsa sannan yana cewa mata ban'atun minni tsoka ce daga cikin jikina ko ta babban magana wadda ahlus sunna suka kawo kamar yadda eh, ibn hajar alhaita bai kawo a cikin as al'imamu kuma cikin al kubra shehu na Usmanu mujaddidin addini cikin hidayatul dalibina cewa idan ranar kiyama ta yi za a samu ya a ce kowa ya rinci idanunsa sannan kowa ya sunkuyar da kansa sai faɗi mato alaihi salamu ta shiga a cikin aljanna tare da rake gurul aina dubu saba'in wannan ba karamin matsayi ba ne babban matsayi gare ta ta ce shugaban matan aljanna gaba ɗai sannan an turbaɗe ta a baki a tare da hassan radiyallahu anhuma wa ardahuma don haka duk wanda ke son faɗi ma aljanna directly idan ya yi koyi da ayyukanta wallahi da yaƙi ta sai ya shiga wutar jahannama sai ci gaba da cewa wabi azwajika kuma ma'aiki ina kamun kafa da matanka wace wa'anda ta sharrafna suka ɗaukaka don me suka ɗaukaka bi an hunna bina'u alhali biko ka swana hunna shi ya tsare su kasancewa su matanka ne shi yasa suka samu wannan ɗaukaka wadda ga suka aka wadda ya fara aure khadija ta tahidiya shidda tare da shi sannan saudatu bintu zam'a sannan aisha ɗaya abubakar siddiq sannan hafsatu ɗaya sayyidina umaru sannan ummu salma wadda sunanta hindu amma ta shahara da sunanta na ummu salma sannan ummu habiba ramla da abu sufyan sannan zainab bintu jahashin wadda ta uba ta ce sannan zainab bintu khuzaima sannan maimuna ta bin harith sannan juwairiya bin harith sannan ta bin huyayya wanda biyu saura suka amini ita ce khadija da zainab bin huzaima sai ta rasu ka rage wacce kuma ta fara rasu ita ce shi ta zainab bin tuhashin tauba shi yassa to amma da mariya alkibdiya da raihanatu dukku yangi ne sannan mafi yawan matan ma'aiki an turbude su a baki ne allah ka yi da su baki daga cikin matsayinsu Allah ce ya nisa annabi lastunna ka ahadi minan nisa'i sannan ban haka Allah ce wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikima ban haka dama ma'aiki mu'jizarsa ta ni ta kowa littafinsa ya yi na kowa ‘ya'yansa sun yi na kowa matansa sun yi na kowa abokansa sun yi na kowa al'ummar shi ta yi ta kowa komi na shi ya yi na kowa sallallahu alaihi wasallam bayan haka sai a nan tun karatun da muka yi wurin sati wurin hudu gaba ɗaya yana tawassuli ne dama ya sa tawassulin a cikin yabo kamar yadda ya ambata to a nan tun da ya ce ya abal a nan wurin baiti hamsin da biyar hawan da za mu karanta to ya ce ya ma'aiki albarkacin ilimin nan naka da kuma albarkacin ali da fadimatu zahara'u da hassan da husaini da al'ashiratul mubashsharuna bil janna da hamza da abbas da kuma fadima again da kuma sayyidina ali da hassan da husaini da muhsini da zainab da ummu kursumin da matanka gaba ɗaya ya annabi ina tawassuli ina kamun kafa da waɗannan da ni ambata da niyya ba al'amana al'amana ma'aiki ina son ka bani amana daga in samu cetonka to shine al'amana al'amana taukidi ne inna fu'ani haƙiƙa zuciyata hawa'u ta zan kwambar min zunubin saboda wasu irin zunubai masu yawa wanda sun zunuban nan a ce ne aikata su to don haka ma'aiki ina neman ka bani amana domin in samu cetonka qad tamassaktu haƙiƙa na ya riko min dadika da gaggiyar soyayya kabil min dadika daga soyayya kabil hamle da yaggiya Allah ne wanda shi yaggiyar nan shufa'a'u masu neman ceto na sahabbai da waliyai da wasunsu to istamsaka sun yi riko da wannan yaggiya don haka ko ne ina yi gwargwadon iko na ina neman riko ga wannan yaggiya domin mutum yana tare da wanda yake so sai ce wa aballahu Allah bai nuhi an yi masani ya so mugun abu ya same ni ba bi halin da yanayi kowane iri da duniya da lahira wali alhali iltija'u ulabewa ta ilaika inda tana gare ka to ba zan samu matsala ba kadara jaunaka hakika mun yi dan maha gare ka lil umuri saboda al'amurra allati wa'anda al'amuran nan ramba'u duwatsu wayanda ke hasuwa a Ha, sun sauƙaƙar da wayannan al'amurra fi kulubina a cikin zukatanmu mana sun sanya yadda wayannan al'amurra abinda shi ne jin ciwon da muka yi na zunuban da muka yi to da duci aka samu mai tsananin zahi to bai kai zahin da zukatanmu suka yi ba amma tun da mun sa dan maha gare ka to ba za a samu wata matsala ba to shi Allah ta yi su al'amuran nan na zunubai ramda'u duwatsu masu tsananin zahi abradaha sun she su fi kulubina a cikin zukatanmu anan isti'ara ce kawai yake yi cewa zuciyarsu ta yi kamar abu mai zahi haka kuma duk zahin duci bai kai zahin zuciyarsu ba wa ataina ilaika alhali mun zo maka da zukatanmu da kuma jikaikanmu an ba a fakarin alhali muna da rama ta talauci amma na ayyuka wanda an ba'u ramammin tagowin ne hamalatna su suka ɗauko mu ilal gina zuwa ga wadata kai kenan wanda wata hajjatu nafsin a wata nasa nafsin bukatoci na rayuwa sun naɗu fi suduri a cikin zukatanmu mana muna da bukatoci da yawa amma ma da hanɗewa'o ba su da naɗuwa an na daya dai ka in dai ga baiwa ta hannuwanka to mun san bukatocinmu ba za su naɗu ba domin kai ake kai makarat dukkan abin da ke damuwa ka warkar da mutum don haka fa'a a gifna ka agaje mu ya man huwal kawfu ya wanda shine agajin gaba ɗaya ma ga duk wanda a cikin damuwa wal gaifu shine ruwa na hadari ga duk wanda an matsatsu idan lokacin da allawa'u tsanance-tsanance na wari mai halakawa ajhada ya kukuntar da alwara talikai turinka aka yi sannan wajen kai ne girgije mai yawan zuba ruwa alladhi wanda tukhrajul gummatu ake kuranye bakin ciki anna da gare mu bihi da shi wa tukshaful hawba'u kuma a kuranye zunubai ko kuma wa tukshaful gamma'u a kuranye bakkan ciki to anan wannan nusha kenan wata nusha kuma wal jawadu alladhi bihi tukhrajul kurbatu anna wa tukshaful gamma'u duk dai ma'anar su guda mana kai ne girgije wanda a kurge bakin ciki gare mu kuma a mai bakin ciki mai ruhewa ya rahima bil mu'mini ya mai tausaya ma mu'mini domin Allah ya ce bil mu'mini na ra'ufur rahim idan lokacin da arruhama uwaye su an masu tausayi zangilat suka rabkana an abna'iha suka hita batun diyarsu yana nuni ga zancen Allah yau mata raunaha tafhalu kullu murdi'atin amma adha'at Waɗannan sa su ƙara wa magonɓi su ƙara, wadakin na ababen To bayan haka sai ce ya shafi an fil mu ɗabi'un nan, ya to ga masu zunubi. Idan lokacin da alhora a'urar tattu daga manya-manyan zunubai, ko kuma annabawa, a shafa kowane ke jin tsoro, mun haufe zan saboda tsoron zunubinsa kowa yana. Allahumma sallim sallim ga bangaren annabawa ke. amma ma'aiki zai kama ana laha ana laha kamar da ya yi kama da ya ramar halki mali man aludu bihi ka inda hulolin hadith al wanda cikakken bayani na canta insha Allah a cikin alburda littafinsa sai ce duk dudle Ka yi baiwa ka yi kyauta ga wani mai sabo na nan ana ya taho da na kira sai ce amma huwa ma siwa ya huwa la'asi ba fa wanda ba ni bane an mai sabo ma'ana ni ne mai sabo din walakin sai dai ta kori in na kira ta ni ce li'asi ban ce li'asi ba to ina jin kunya ne saboda jin nauyi ne shi yasa ne ɓoye kaina sannan kuma don girmamawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ɓoye kaina ban bayyanar da cewa ni na batun mm, mataki na farko ni ce la'asun ga wani mai sabo don haka wata daraka, ya ma'aiki ka riske shi bil inayati da kulawarka ashe nan na mawaka suka samu cewa magabatanmu na da da na yanzu suka samu cewa ana iya cewa ta daraka ne din nan kuma ana caka kula da ni tunda ya ce wata daraka wa bil inayati kamar can a shekhu nasiru kabara rahmatullahi alaihi yana cewa ya rasulullahi khudh bi yadi wa tadarakani fa anta abi sannan bashir dan musa hafizahullah na cewa ya muhammadu ka kula da ni kuma wallahi wannan waka din ni din nan nayi mahulkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wasu suna rera ma ma'aiki wannan waka din ta ya muhammadu ka kula da ni to wata daraka bil inayati ma dama zama'u duk sa'ad da ratayuwa ta kasance lahu gare shi bizzimam minka gare ka bizzimami da ya giya minka ta da gare ka ma'ana ka ka riske shi da kulawa ma'aiki shi wannan mutumin ni kenan duk sa'adar da ratayuwa ta kasance gare ka bizzimami da yaggwai labo gare shi shi wannan mutum ma'ana dai kullum yana nema annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon annabi sallallahu alaihi ya kula da shi kuma ya riske shi akharatu al'amalu wal malu al'amalu ayyuka akharatu su suka jirkinta shi amma qaddama salihuna ga abin magabata na kirki suka gabata suwa na ayyuka wal malu kuma dukiya ita ta dirkin tashe shi wal aganiya ga abin da mawadata suka gabata suwa na as-salihuna zai koma mal amalu al zai koma ma al malu abinda shi kabiri nan wasu sun yi aikin kwarai sun tsallake wasu kuma sun ba da dukiya sun taimaki addini sun tsallake to ni ban da aikin ban da dukiya bale in yi aikin bale in taimaka ga dukiya ta ta sai ce da nuru dhunubuhu sa'idatu kuma gashi kowane yini zunubansa suna hauhawa sama sannan wa alaiha anfasuhu su'ada'u shi dukka ne suna tattakawa saboda da na sani a akan zunuban nan gashi nan kullum ana rubuta masa aiki na zunubi don haka dole shi dasa ta tattaka yana shashika akan wannan jin ciwon wa'ancin zunubai ne na yana hurci da laifinsa kamar zancen Allah wa akharuna atarafu bi dhunubihim a cikin suratu tauba sannan ma yake nace annadamu tauba da na sani ko matsayin tuba ne da kuma cikin ahalar yayi magana sai ce alifal na mubaddi a tasiri shi wannan bawan mai sabon ya saba cika ciki wanda ke sa naki ga tafiya to ga tafiya bidarin da gidan da albidanu masu manya-manyan cinkuna bida'u masu naki ne biha da wancan gida ɗin a nan yana nuhi waɗanda suka ƙi bautan wa Allah subhanahu wa ta'ala to shi ya cika ciki ne da sabo mu haka takan sashi jinkiri domin duk wanda ya cika ciki ne da sabo ko ba zai samu shiga wancan gida ba da kyau da kyau kamar zance Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubu saboda sabon ya mai yawa ko mutanen kware ba zai ebe ba shi wannan mutumin da alif albidi na tabi babaka zambahu sai kukan zunubinsa bi kaswati kalbin tare da zuciyarsa ta rushe. na hati ita zuciyar da ta bushe ita ta kwalye addam a duk hawaye ne gaba da don haka sai zan kukansa yanzu muka'u shewa ce kawai ba zai iya kuka ba kamar mutum ya yi kuka ya kuka ya gaji sai can ya kama hidda wani sauti dan ceto to shi an muka'u wa ma kana min inda albayti illa muka'an wa tasdiya bayan haka sai ce wagada ya kasance ya atibul qada'a yana kawo illa ga kaddara Allah yana zargi kamar ya ce da yawa muka layi sai ka ji mutum ya ce ai wallahi kaddara ta kaddara ta wala uzra alhali ba wani uzuri li ashin ga mai sabo ma ya sukul qada'u ga abin da kaddara ke gargadowa tunda an nuna mai ga hanya ta kwarai ga hanya wadda ba ta kware ba wa hadaina hun najdain dinnan sannan inna hadaina hus sabila imma shakir wa imma kafura sannan wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur to tunda an gwada ma mutum aikin hanya ta kware to zai ce ba ai in abin ya faru da shi zai ce ai kaddara ta ai kaddara ta sai authaqathu buyunun basu ba suka mina dunobe na zunubai ausakat su suka ɗaure shi wanda algurama'u masu bin bashi na haƙoƙan bayi shaddada ga su kuma sun tsananta fitti za ga neman a biya su ma'ana abin da shika al'amura da yawa suka yi masa yawa bayan ga sabo kuma ga haƙoƙan bayi sai ce malahu hilatu don haka shi wannan mutumin mai sabon wa bai da wata dubara siwa hilatil sai dai in wanda an ka daure yana da wata dubara kenan bai da wata dubara wanda an ka daure kan sai dai a yi masa dubara amma ba zai yi dubara komai ba to bai da wata dubara in ma tawassulin ko dai ya yi kamun kafa ya yi tawassuli ga aikin kwarai au ko kuma ya roƙi Allah ya yarda mai da masu bin sa bashi to wannan shi ne an dubarar da sai don haka rajiyan alhali shi mai sabon nan yana neman an ta'o da amalu su'u ayyukan nan nashi miyagu su dawo wa haya a alhali sun zan kamar ta taga san wa qadimna ila ma min an fajana haba'an mansura haba'u dinnan to bi kufranillahi bi kufranillahi saboda gafara Allah sai zan duk zunuban gaba ɗaya sun jayi autora ko kuma yana fata a ga sayyi'atuhum miyagun ayyukansa hasanatin sun jirkice sun koma na kwarai fayuqalu sai a ce istakhalati suhaba'u as-suhaba'u giya istakhalat ta koma tsimi ta koma kunu to kaga giya ita aka ma da miyagun ayyuka shi ko kunu shi aka ma aikin kwarai shi tsimi to idan ayyuka miyagu suka koma na ƙwarai to kamar an ta yin giya ne sai ta koma tsimi ka san ta sai aiko in ba ta buga suwa to wannan ya yi kitibasi ne zancen Allah a cikin ƙarshen ƙarshen suratul furqani illa man taba wa amana wa amila amalan salika fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahim sai ce kullu amri kowane al'amari ta'ani wanda ka kula da shi ka kula bihi da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tuqlabul ayanu fihi za a jirkita ainihi ainihi nashi in dai ka kula da shi sai a jirkice ainihi nashi hamma wata ajabul basara masu lura sai su yi mamaki ga al'amari gashi ya jirkice daga wata sifa ya koma wata sifa ma'ana ni dinda na taho da bai. duk yawan zunubai na in dai na samu ka to gaba ɗaya abin zai jirkice har mutane su yi ta mamaki wai ni na mai zunuban nan a duniya yanzu kuma ni na samu wannan matsayi a lahira to sai ce sai ƙara ƙawawan gaba ya ce sai ce a ai rubba ainin da yawa ai aka samu rubanin ga littaka ce ba littaka lile ba da yawa aka samu marmaro tafalta wacce kan yi toyi fi ma'in halmirhi cikin ruwanta ita marmarodin mai gishiri fa sai zan wahalar furatu alhali shi ma an furatu ƙorama ce mai daɗi an rawa mai fadda mutane maki sallar sallama ya sha yin tofi da rijiya sai ta koma lahiya lauta yi kowace rijiya daɗi kamar yadda ya gabi eh, risin ɗin nan idan madina ba wata rijiya da ta kai ta daɗi to anan kaga ruwa masu sartsi sun koma masu daɗi to haka ne ka tsammani miyagun ayyuka na su ai su koma na kwarai saboda alhurman muhammadu rasulullah ya ce ina mai jin ciwo min majanaitu ga abin da ni na lili in kana yi guni alifin waha'u idan jin ciwo shi alifin waha'u dama ahun kaga alif da ha'u ne in dai har suna wadatarsuwa min azimin zambin daga girman zunubi nan min idafata sifa ilal musufi ne ma'ana daga zunubi mai girma shi ne kamar can nabiyu lahu alal aljinani ma'ana aljinawun a'ala to sai ya ci gaba da kuma bayyana dan mahatai ga goge zunubansa sai ce artajin na taubatan nasuha ina fatar tuba marantacce ko kuma artaji taubatan nasuhan duk gaba da agogi ma'arifa wata nusa kenan ina da mahau tuba horantacce amma ko da nika wannan dammani faku akwai munahuci na aiki ba ga addini ba filkalbi a cikin zuciyata Wani ya'o? kuma akwai riyafin lisani ga harshe na ma'ana na bayanar da tuba zahiri kawai amma cikin zuciyata din ni na san cewa akwai magana amma kawai ya ce ɗaya ne bainar da na tuba duk da yana yana tawali'i ne don haka sai ce wa mata yastaki mu kalbi wai za a yi zuciyata ta daidaita mulil jismi wa ijaju alhali akwai karkace ga wannan jiki na min kibrati saboda tsohon da ne wani hina kuma akwai doron zago shi a tankwarewa mana gaba ɗaya na tsohon na tankwarewa kasu sai mutum ya tsufa talitta ta ma za ta canza wa wannan amir hudu nan kisu fil khalqi aflami ko yau ma a facebook na ga wani dan indiya mai shekara 171 a duniya 171 duk ya koma kamar wata talitta haka to anan yana nuna dai idan mutum ya tsufa to zuciyar nan tashi in dai bai gyaru ba to sai dai wani hali kamar yadda mai zuhud yake cewa idan asha murhun hamsi na haula ولم تر فيه آثار العفاف ولا تستصحبن له رشادا وقد أودى بمنته التجافي sai ce kuntuna kasance finomati shababi a cikin kwana na kurciya kuma sai kastu ban halka ba illa face wa nimmati alhalitu kullu makkaina ta yi bidi abinda a bidi shine garo ya kuri da baki ana na rige na tsoho akwai ma wani hadisi da yake cewa in aka ce maka duci ya jirkita daga wuri ne to ka gasgata amma aka ce maka mutum ya bar ɗabi'a ce to ka gasgata kamar da Imam Ahmad ya rawaito ma'ana dai mutum yana da wuya ya bar ɗabi'a sai wani na iya sai ya tuba sai kuma ya komo to bayan haka don shi ne ya ci gaba da bayani akan cewa ga shi dai ya so kuma bai ba aikin da shike duk da yana tambaya ilimi wata ma dai tuna doge aktabi ina bin athar alqawmi baya ko guraguna na mutane salihai faqalat masafatun zango goma ta yi nisa tsakanin da su saboda darajojinsu sannan waktifa'u bibiya kuma tayi nisa domin ayyukansu ɗinnan nan da ɗabi'unsu duk gaba da ya sun sa su a cikin da'a Allah to sai ce fasubulun wa'aratun an gan shi shi ne mubtada fasubulun wa'aratun hanyoyi masu kaushi masu wuya shiga wa ardun ara'u da ƙasa wadda take mai wadi to waras sa'irina tana bayan masu tahiyar dare wa hawa alhali su ɗin amami suna gaba gare da sun rige sun tahi su nan hanyoyin na gaba gare ni to kuma su sun rige sun tafi waɗanda suka bi ga wannan hanyoyin don haka su sun raya da ransu da ibada don haka ina ganin dauya in cimma wa'yancan da suka raya ransu da ibada sai ce juna, masu tahiyar dare hamida sun gode ma gibba ƙarshen ta'at surahun tahiyar darensu al'ibda'u na ki wakafa shi zai isa ga da na sani gaban ta hallafa duk wani wanda ya jinkiri da na sani kawai Allah shi rihilatun ai wannan tafiya ce wacce lam yazal asaihu bazara bai gushe ba mushita da dare yufan ne yana karyata ni idan ma na waito amma din nan za a dace duk sa'ad da niyya idan dare ya to in ce zan tuba zuwa bazara in bazarar ta kuma in ce zan tuba zuwa dari akwai masu wannan ɗabi'a lokaci lokaci sun ce za su tuba kaga in bazarar ta tabo za ta karyata ni in ɗarin ya taho ma zai karyata ne saboda an gaban tuba ya ce har wajahi kundukokin huskata yattaki yana kiyaye alharra zahi na bazara walbar da sanyi na ɗari Abin da shiga mihina in bazara ta taho sai in ga cewa ban iya yawan ibada irin azumi sai ina rama shi in san ya taho ban iya ibada da kyau da kyau saboda ɗari sai in kama kwana haka misali musamman ga sallar subahi to ya ce amma wa alhali al'ittika'u karewa min laza daga wutar laza shi kan yana da wuya mana in mutum ya kare kansa daga jin zahi da ɗari yake ibada to ba zai ya kare kansa daga wutar laza ba a macen kul naru jahannama ashaddu harra duk tuzar an na kokonta ga gabana mai majana ta irin lehin da ne aikata A yau mai don haka ne na kamdaririn mai tsanani ne yau mana abusan kamdarira wa dare na kuma dara'a'u mai tsananin duhu ce amma duk da haka wata zakartu da na tuna rahama Allah falbishir horin ciki ko kuma falbushura horin ciki liwajahi ya tabbata ga fuskata annan tahan hatil ka'u ina ma wai zan huskanta saboda horin cikin da ni tuno na rahama Allah Allah ce rahmati wa wasi'at kulli shay sannan hadisi na cewa kudusi inna rahmati sabaqat ghadabi haƙiƙar hamata ta riga yi azabata kamar da bukhari da muslim suka hidda hadisi bayan haka sai ya ce fa’ala raja'u a wata nusa fa’ala raja'u da zodi duk daidai ne dan maha wal khawfa da tsoro ya tsayi bil a cikin zuciyata wa ihfa'u jayayya lil khawfi ya tabbata ga tsoro war raja da dan maha a cikin zuciyata ma'ana suna inja inja kuma haka aka so mutum ya zauna ba bainal khawfi war raja'i amma idan zai rasu ya rinja da gehen dan maha kamar da hadisi ya ce la yamutun ahadukum illa wa huwa yusunu dhanna billah sai ce sahi ya kai aboki na lata asa kai bakin ciki inda ufta in ma ka samu rauni ne ani da'ati daga da'a wata nusa ani da'ati daga da'o'i al'aqaw ya mutane masu ƙarfi wastafarar suka keɓantu biha da ɗa'an nan ko da ɗa'o'in nan to kakkai bakin ciki don me inna lillahi rahmatan haƙiƙa Allah na da wata irin rahama wa haƙƙun nasi mahi cincintan mutane bin rahmati da rahama min wuta Allah addu'afa'u masu rauni su ne mahi cincintan wannan rahama ɗin domin irin abinda a cikin zuciyarsu na ikhlasi da kuma ƙarfin niyya za su samu abin da ko mai ƙarfi ma bai samu ba bayan haka sai ce faƙa fil urj ka wanzu a cikin guramu inda mun kalabin zaune a gun majirkita ta raƙumma ma'ana raƙumma kamar yanzu a ce motoci ga wannan zamani idan za a samu raƙumma suna wurin ibada ma'ana yana nuhin manya-manyan mutane masu himmomi ne shi kan to kai ka tsaya a cikin guramu don mi fatasbiqul arja'u guramu suke tserewa fil audi in za a dawo yanzu misali ko da aka yi tsira aka tafi wani wuri mai misali ya kai mil uku to ko da an ka wanda a gurmu ko rabin mil bai ba kuko ga kusan kuna ta gudu an kai mil uku to sai da basi a ce a jiwo a dawo to kaga ko da kuka a shi din tun da ba dama bai nisa ba to zai rige ku to anan babban abin da shika son a fahimta anan kawai yana buga misali ne yanzu raƙumma masu gudu su ya kamanta da masu yawan ibada su ko mu su ya kamanta da masu karamcin mi ibada to nan abin da ake son a fahimta shi ne. ana iya samun mai yawan ibada azumi shi shine sallah ne. amma kuma wanda bai yawan ibada kuma ya tsere masa don me saboda a iya samun mai yawan ibada ya ɗoki kansa wata ciya ya mamakantar da kai kuma ya kama alfahari da yawan ibadarsa amma shi ko mai ƙarancin ibada sai ya zan kullum yana ƙasƙantar da kansa kuma ya sanya ikhlasi a cikin aikinsa to in haka ta faru to gara wannan mai karancin ibada amma ba wata bidi'a a ciki ba wata riya a ciki ikhlasi ne tsantsa bisa ga mai yawan aiki amma yawan aikin nan ba ikhlasi a cikinsa yanzu misali ana iya samun ba mutum ya daɗe yana ibada amma duk wani wanda ya daɗe yana sabo ya tuba to wannan da ya tuba yana yi waye aikin da har ya tsere mu wancan saboda kullum ganin shi kai mai ganin shi kai dai har yanzu dai ga lehin can da ya bai daɗe da bari ne ba amma wannan yana yi wasu ya rafa shi saboda ya ga yana yawan yi ibada haka ma ana iya samun mutum ya daɗe a cikin musulunci amma wani ya musulunta da baya amma ya shi ayyuka na kwarai to shi aka ma gurin mudin can dai misali ne yake bugawa da fatan anan za mu tsaya beti na 400 da saba'in eh, da sha biyu ko ɗari hudu da sha bakwai kusan mai beti arba'in da ɗaya sauran beti talatin da tara insha Allah mu kare ta gaba Da na fatan Allah subhanahu wa ta'ala shi karɓo mu dukkan ayyukan da muke kusan koyo malam nuhu da kuma malam idrisu a galibi cikin jamhuriyar nijar sun hagarta fata allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi kuma duk abubuwan da suka tuba da allah ka ba su albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين